Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdul, kutsen da aka yi wa gwamman kwamfutoci a ƙasashe da dama da wata manhaja da ke kulle kwamfutocin har sai an biya kuɗin fansa ya yawaita a kwana na biyu jiya asabar ba tare da samun nasara a yunkurin gano waɗanda ke da alhakin wannan kutse ba ƙwararru a fannin harkokin tsaron kwamfuta sun ba masu amfani da kwamfuta da suka sabunta hanyar aikin na'urar tabbacin cewa yana yiwuwa kutsen ba zai shafe su ba. sun shawarci waɗanda aka rufe kwamfutocin sun kuma da manhajan kada su biya kimanin dala ɗari ukun da ake bukata kafin buɗe kwamfutocin akan buƙaci mai kwamfuta ne ya biya kuɗin ta wata makauniyar hanyar intanet da ta ƙunshi lambobi da haruffan da ba za a iya gano tushensu ba sai dai masu kutsen da taken kana so ka yi kuka ko kuma wanna cry suna shaidawa waɗanda suka yi wa kutse cewa tilas su biya kuɗin idan ba haka ba za a ruba abin da aka bukata su biya har nan da ranar litinin maharan kuma sun yi barazanar cewa za su goge dukkan abin da ke cikin kwamfutocin idan ba a biya kuɗin fansan ba cikin kwanaki bakwai avas wani kamfanin manhajan tsaron kwamfuta da ya ce waɗanda ke amfani da sa sun kai miliyan 400 a ƙasashen duniya ya ce an ci gaba da kai harin jiya asabar inda aka yi wa kwamfutoci dubu hamsin da bakwai kutse bayanai na nuni da cewa kasashen da kutsen ya fi shafa sun hada da rasha ukraine da kuma taiwan koriya ta arewa ta kaddamar da wani gwajin makami mai linzami yau lahadi a wani wurin ba sabon ba da ya nuna alamar cewa mai yiwuwa makamin zai iya nisan kilomita wato dubu hudu da dari biyar nan da nan japan da koriya ta kudu suka yi allah wadai da gwajin da suka bayyana a matsayin mai matukar barazana ga yankin wanda kuma ya saba wa kudurin majalisar ɗinkin duniya kan ayyukan makaman nukiliya na koriya ta arewa daga birnin tokyo ministan tsaron ƙasar japan tamomi inada ya ce an harba makami mai linzamin ne ta hanyar da zai iya tafiya sama da kilomita dubu biyu ya kara da cewa makamin ya yi tafiyar minti talatin kawai kafin ya subuto a tekun japan bayan tafiyar kilomita 700 ina da ya ce da alama wannan sabon samfarin makami mai linzami ne na koriya ta arewa nan da nan dai pyongyang bata ce uffan ba masu sharhi kan lamura daga kungiyar masu ilimin kimiyya da suka damu da wannan lamari da kuma waɗansu majiyu sun ce zangon da makamin ya ci bisa ga gwajin rundunar sojin ƙasar japan da kuma rundunar amurka a yankin pacific makamin zai iya tafiyar kilomita 4,500 idan aka harba shi yadda aka saba harba makamai masu linzami masu sa ido sun ce dakarun ƙasar siriya ƙarƙashin jagorancin kurɗawa da ke da goyon bayan dakarun ƙawance da amurka ke jagoranta suna fafatawa da mayakan kungiyar is a birnin raka da kungiyar is din ta mayar kwatatta kungiyar fafatakar kare hakkokin bil'adama ta siriya ta faɗa jiya asabar cewa dakarun da amurka ke marawa baya sun isa ta zara kilomita hudu da birnin raka yayin da faɗan yake ƙara ƙazanta a wurare da dama na arewaci da kuma gabashin birnin da aka mamaye kakakin rundunar kungiyar siriya ta sdf ya faɗa ranar juma'a cewa za a fara kai farmaki kan mayakan da ke arewacin birnin a cikin watanni masu zuwa ƙungiyoyin haɗin gwiwa da ke ƙoƙarin 'yantar da raka daga ƙungiyar mai ra'ayin jihadi sun haɗa da dakarun sdf da ke kai hari daga arewaci da dakarun siriya da ke kai hari ta ƙasa da goyon bayan 'yan shi'a abokan ƙawancensu da kuma rasha wadda ke nufar birnin daga kudancin ƙasar. jami'ai na ƙasar ukraine suna ɗorawa 'yan awarin ƙasar rasha alhakin mutuwar farin kaya hudu jiya asabar a gabashin ƙasar da ake fama da tashin hankali waɗanda suka rasa rayukansu a wani harin makami mai linzami da aka kai a kusa da kan iyaka da ke ƙarƙashin ikon gwamnati harin da aka kai a yankin donetsk ya auku ne 'yan sa'o'i kafin fara gasar waƙoƙi ta ƙasashen turai ta fidda gwani na bana wanda ake gudanarwa a birnin kiev asarar rayukan ta sa shugaban ƙasar ukraine petro poroshenko ya sanar da cewa shi da matarsa za su nuna ɓacin ransu da harin ta wajen ƙin zuwa gasar da ke da matuƙar farin jini da miliyoyin mutane suke kallo a ƙasashen turai wanda kuma wasu ƙarin miliyoyi suke kalla a kowace shekara daga ƙasashen duniya. duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci ya yi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba batun zaben da aka gudanar ne rana ta yau a ƙasar Faransa kuma na tattauna da aikin mu ne Abba Sadiq wani dan jarida mazauni kasar ta Faransa. To da yake waɗanda suka fafata a zaben wato Emmanuel Macron da Marine Le Pen duka ba su fito daga jami'u sanannu ba na fara tambayar Abba ne ko ya zai kwatanta wannan zaɓe da wanda ya kawo shugaba faransa Hollande kan karagan mulki. wannan zaben lalle daban ne da zaben da ya wuce ko daban ne da zaben da aka taba yi a kasar Faransa. Tun da yake kasan lokacin da aka zaɓi Francois Hollande manyan manyan majalisa biyu na wanda suka saba ikon kasar suna sun sai takara sun ci nasara wajen takara. Shi Malam Francois Hollande shi ne wanda yake wakilin Parti Socialist shi kuma Nicolas Sarkozy shi ne wakilin na republican so wannan zaɓe sai ya zamanto babu fatin biyun wanda suka saba ikon kasar faransa ko guda bai zo ba sai gashi kuma babban mamaki shi emmanuel macron da siyasa da yake yi bai fice shekara guda ba kuma da malama marie le pen da yake karshen ra'ayi su biyu suka zo wannan takara kuma da aka yi kasan kamar yadda ka baɗi malam macron kin ya lashe lalle wannan ya zama to babban mamaki kuma zai shiga tarihin kasar faransa tunda tunda ake zaɓe ba taɓa yin irin wannan abu kuma ba taɓa samun shugaba wanda shekara talatin da tara kurin gare shi bai cika arba'in ba. Amma me yasa kake jin cewa eh, waɗannan waɗanda ba su cikin jami'u sanannu kuma fitattu suka yi tasiri wato waɗanda suka yi takarar da shi Emmanuel Macron da ita Marine Le Pen. Saboda mutane suna neman canji. Abin da ya sa mutane kamar sun ga an ga kamalin da sauran mutane duka. ba a ga abin da suka kawo ba a ba ba mutane da yawa sun ga a nan kasar faransa an sa gwada su 'yan eh, eh, eh, goshkin ba a samu komi ba an gwada su le republican ba a samu komi ba yanzu suna neman canji cikin wannan neman canji ne ita manin marie le pen king kamar tun da ta bai taba zuwa iko ba an so a ga ko kamar ta za ta kawo wani abu daban shi kuma emmanuel macron king da yake shi ma bai taba wani takara ba kuma samari ne an ga kamar zai kawo canji shine sa mutane suka ba wa'annan mutane biyu kuri'a da ya yi sauran mutane a da da kama an taba ga rike liddayensu ba su kawo komi ba. Ya za a kwatanta fitowar mutane wurin jiwa kuri'a musamman eh, ganin yadda tasirin su yake a siyasan eh, Faransa? eh lalle za a ce mutane su akwai kaman eh, kaman in ka ɗauki François Hollande mutane da yawa lokacin da suka huto suka jawa mushi guri kaman ya cuce su suke gani. Me yasa ka ce haka? Kaman mutane 'yan wanda aka ce ma baluya kamar mutane wanda ba su da ƙarfi kwarai kuma kamar mutane da suka fito daga afirka yawa sun jiha ma francois hollande lokacin da ya zaɓe ya yi alkawali kamar in ya ci iko eh, rayuwarsu za ta sake kamar in ka ɗauki misali abu guda baƙi wanda suke nan ƙasar faransa francois hollande ya ce lalle in ya ci iko kaman tun da nan kasan ana ba mutane eh, izinin zama na shekara-shekara zuwa shekara ake samu ce zai sake su ya zama kamar shekara biyar shekara goma don kar mutane su zato a wannan eh, alkawali da ya ɗauka kuma ya ɗauki alkawali a lokacin ya ce kamar baki wanda suke zama a kasar faransa suna biyan hiraji kuma sun daɗe a ƙasar faransa za a ba su izinin zaɓe a majalisar gari gari kamar kamar local local government za a ba su zaɓe to wannan alkawali ba a cika shi ba to ina iya zara maka abu da yawa da alkawalin da aka ɗauka ba a cika ba so mutane kamar wannan wanda suke suka hutu daga wajen wannan bas hutu suka yi zabe ba sun yi sun ce a ah, duka ɗaya ne kenan in bai kamata ba hutu a yi zabe shine yasa in ka ɗauki eh, wannan zaɓe da wanda ya ba Emmanuel Macron dan eh, Faransa cikin ɗari wajen talatin da biyar ne ba su wuto suka yi zaɓe ba kasan nan ne demokaradiyya ta sha kaya tun da mutum talatin da biyar cikin ɗari ba su wuto suka yi abin nan ba saboda sun ga kamar 'yan siyasa baɗi ba cika gare su kuma ina amfanin a hutu a musu zaɓe tun da duka su duka ɗaya ne to irin wannan ya lalle ya kamata ya kuma da yake kasan kan ayi zaɓen ma kamfen yadda aka yi ta kamar malam francois fiyon an zarge shi da ya ya ya ɗauki kuɗin gwamnati ya ba matar shi ita Marine lefen Pen an zarge ta da ta ɗauki kuɗin eh, Eh, eh, tarayyar turai ta ba ta ba mutane to duka wannan ya kawo a cikin kan jama'a yana cewa a sai 'yan siyasa masuta ne tun da kamar fiyon ka ɗauka kamar fiyon misali ya ya ce shi in ya ci iko lalle wani kama karya wani sace sace duka ba za yi ba sai kuma aka hudo wannan wannan abu to kasan wannan duka ya kawo um, rishin yarda tsakanin jama'a da 'yan siyasa shine yasa kamar abin da mutane da musu suka yi zaɓe ba da yawa a nan wannan zaɓe da ya wuce. na ga ita marie le pen ta taya Emmanuel Macron murna sa'in da aka bayyana shi a matsayin wanda ya ci zaɓe. Ba wani korafi da suka yi daga baya na cewa ko an yi wani abu game da zaɓen kwatankwacin irin wanda ah, aka. Ah, ba a yi korafi don saboda ba su yi korafin da suka yi daban ne ba don an cuce su ba korafin da suka yi ba don an yi wani zaɓe an yi wani murtiya ba da Emmanuel Macron ya ce a wannan ba ta yi shi ba Marine Le Pen kin idan ba san ko zancen zai kawo ba har rawa ta yi fa saboda an gwada ta tana rawa ta akan ta sha kaye ita ta ce tun da in aka ɗauki kamar lokacin da uban eh, ma'aikinta ya takara eh, eh, suna da wasu ɗan ƙuri'a da aka wa mushi in ka ɗauki nata da na uban na nata ta ruba shi sau biyu to shine yasa suka yi murna amma ba ta yi hutu suka yi wani jajen an cuce su ba sun jaje guda suka yi sun ce mutane gaba ɗaya sun gama gura don su kada su ba dan kasan tun da mutane da yawa sun ji holgaba faransa ta shiga ah, Uh, front national ya ci gwamnatin kasar faransa saboda sai kamar turai mutane su musu dariya saboda haka mutane da yawa kaga 'yan kwadugo 'yan siyasa masu kuɗi wane ne duka sun wuto sun gama guwa sun ci aka da Marine Le wannan sun yi korafi kanshi amma ba su yi korafi ba dan a ce an ɗauki kuri'a ba ta su ba an basu ko an kuri'a ta su an hana su a ba su wuto suka yi wannan abu ba kamar irin yadda ake gani a jira ba a yi shi ba to yanzu dai ta tabbata Malam Emmanuel Macron ya ci zaɓe. Amma sai dai kuma baya da 'yan majalisa kuma a bisa tsari za ka yi mulki ne da 'yan majalisa to shi da bai da jam'iyya kuma bai da 'yan majalisa menene abin yi yanzu? <laughs> tsammani shine mana Emmanuel Macron ci eh, murna ta koma cikin ciki ba za ta daɗe ba saboda eh, lalle tabbat ne shi yanzu ba wani hali in ba wani iko Allah ba ya zama shugaban kasar Faransa shekara biyar mai zuwa amma in ka zama a nan kasa in ka zama kana so ka zama shugaba cikakke sai kana da majalisa da za ta kama maka shi kuma ya zamanto eh, ba shi da majalisa yanzu ne majalisar tashi bayan ya ci kungiyar tashi ta zama fati an maida ta le republican en marche sunan sabon sabon abin nashi kenan sabon jam'iyyar kenan sabon jam'iyyar ya zama jam'iyya ya maida shi da republican amma to yanzu abin da yake yake da niyya zai rantsa mutane wanda za su yi takara tun da a majalisar faransa kasan deputy wakilin abin nan dari biyar da saba'in da bakwai ya ce kowane wuri zai rantsa da mutane da za su yi takara a sunan abin nan amma ana tsawari ɗari kamar wannan abu ba zai ba shi ba ya samu majalisa ya samu cikakken rajiya a majalisa wanda za su taimaka mishi shine ba a sani ba in bai samu ba ya zai zuwa zai wajen la republican king ya gama gwiwa da su zuwa zai wajen socialist ya gama gwiwa da su wannan ba a san inda za ta kwana ba sai dai an jawa a lokacin uh, watan Allah ya kai mu wata mai kama an gani. Wan tasiri wannan zaben zai yi ga kasashen Afirka musamman masu amfani da harshen Faransanci. Eh yanzu kaga to shi Malam Emmanuel Macron shi abu abu guda ne Eh, shugaban kasar faransa sun ɗauki alkawali da yawa kan tsakanin afirka eh, rinjina tsakanin afirka da faransa ba su cika ba amma in ba don haka ba emmanuel macron ya hoto ya yi wasu alkawali wanda idan ya yi su lalle zai kawo eh, zai taimaka ma afirka tsakaninta abin nan rijejeniya tsakaninta da faransa kamar kaga ya yi alkawali misali ya ce da a ɗauki kuɗi a ba gwamnati gwamnati zuwa gwamnati shi yana yana zato za a gwanda faransa ta taimaka taimaka ma matasa kuma wanda suke so su yi kamfani na kansu a Afirka. In suka yi kamfani na kansu zai kara arzikin kasar su zai kara zai bada kuma zai ba yara aiki yayi wannan alkawali. In ya cika wannan alkawali lalle abu ne wanda zai kawo wani a zai kama Afirka amfani. Na biyu eh, da yake ya ce kamar yanzu da Faransa ta tahi ta aika sojoji Mali kamar yadda ta yi da aka sojoji a Central Republic of Africa Bangi can mm, da aka sojoji eh ya yi gane ah, a taimaki an afirka a taimake su su samu su da kansu yadda suke iya kare kansu kasan kamar in ka ɗauki faransa nan ah, ko ban san abin da ya sa ba sun yi gane su aika mutane da su su sa 'yan afirka da kansu su samu karfin da suka iya kare kansu to ya ce zai sake zai sake wannan lalle wannan abubuwa kuma da yake shi kaga eh, shi ana iya ta eh, ba ba tsoho bane tun da shekara 39 kurin gare shi mm. yana iya shuraren yan Afirka kaman wanda suke neman canji da yake Afirka kasashe da yawa na kwararren Faransa kana da shugaba da suka yi shekara 39 shekara talatin da biyu a iko ba su bar iko ba lalle mutane suna zato zai shi suraren eh, matasa na afirka da shugaban shugaba eh, shugaba tsaye shugaban kasan nan wanda suke mulkin sauran kasashe a afirka to har yau da karshe ba akwai wani darasi da afirka za ta koya a wannan zaben na faransa ganin cewa ya sha bamban da ire-iren wanda ire-iren shi da suka gudana musamman a kasashen eh. afirka masu amfani da harshen faransanci ya kamata a gane lalle kaga emmanuel macron wannan eh, shi ba wani abun nan ne shi ba wani dan siyasa bane wanda ya zama yana siyasa siyasa da ya yi ba a san shi da wata siyasa ba in ba ministan arziki da ya zama ba kuma da wannan fati da ya yi yawa shi nan da shekara guda sai ka ga a can gida kuma a kasashen kamar horarren faransa in ba ka daɗe kana siyasa ba ka daɗe kana bauta ka takara so hudu ka takara so biyar kan ka zama kuma ka shiga wani maguɗi dole dole sai to wannan lalle ya kamata ya buɗe ma mutane kai a afirka ke siyasa in mutum allah lalle allah ke taimaka kuma in mutum ya zamanto yana ya ɗauki wasu alkawali lokacin kamfen yana waya ci to amma gida kaga daban ne kuma na biyu kaga a gida kullum ana kokowa sai an kowane lokaci za a yi za a yi zaɓe gwamnati ba to nan gwamnati da kan gwamnati ministar kin harkokin gida ministan harkokin gida shi yake tsara zaɓe kuma zaɓe ya huto ba tare da an yi wani tashi hankali ba ba tare da an yi abu ba kuma wanda ya sha kaye kamar Marine Le Pen ta kiraye wanda ya ci eh, eh, ta mushi fatar ah, ta mushi godiya ko ta mushi abin nan barka ah. kuma ta mushi fatar ya ci riba to irin wannan duka ya kamata mu ma mu rika gane siyasa ba gaba ba ne a gida ya kamata mutane su gane shi sosai. Muna iya cewa zaben eh, Malam Emmanuel Macron ya canza ko kuma ya buɗe wani sabon babin zaɓe a ƙasar Faransa kenan. A ya buɗe sabon zaɓe, ya buɗe sabo. Ba a san abu yanzu muna cikin yi ne, an fara an zaɓe shi ba a san majalisa yadda zaka bada ba, ba a san in ya samu kaga in ya samu majalisa ya samu rinjaye a majalisa shi ma wani sabon abu ne. Tunda ba a taɓa yin haka ba. Mm. to abu diyawa ne wannan abun zai kawo lalle lalle abu diyawa zai kawo tunda ko da yake ba a taba zaben wani shugaba ba wanda yake da shekara wanda aka zaba wanda baya da shekara diyawa shekara hamsin da ɗaya gare shi ba lalle jiska bestan to shi shekara talatin da tara kullum gare shi kaga wannan ma abu lalle sauyi diyawa ne ya kawo zaɓe ma jan makon ya kawo cikin harkar siyasa. to abu mun gode masu are yawan shirin zai ɗiga aya har ma da batun zaben kasar faransa gaba daya sai watan gobe lokacin da za a bude shafin zaben yan majalisar dokokin kasar yanzu a madadin takwaran aikin namu abba sadiq da julie gresham wadda ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Muryar Amurka daga nan Washington DC. Ya Allah ya Allah na hukar. a nan suna mun yi rekodin din kes na fiyade sun fi ɗari sun in kaji kamar ka yi kwalla. Muna da 'yan majalisun jiha guda arba'in babu mace ko ɗaya. Muna da ciyamomin ƙananan hukumomi fiye da arba'in babu mace ko ɗaya. Muna da 'yan majalisun tarayya guda hudu babu mace ko ɗaya. Ga gwamna ga mataimaki duka ba mace. Akwai haƙƙi na mutum. Idan ba za ka iya aure ba, idan ba ka da halin aure ba ka da halin riƙe mata ka ba ta inda za ta zauna ka ba ta abincin da za ta ci ka ba ta tufa ka ba ta makwanci to idan ba ka da wannan kada ka yi aure in ka mare ni daidai ne in mare ka tun da dai an ce in ka ɗauki rai ma a ɗauki ranka ka ɗauki ido a ɗauki naka ka ɗauki haƙori a ɗauki naka don me in kai mari ba za a rama ba auren nan a hannun maza yake idan har za su mana horo mu rama irin horon da muka musu ba ma mu kai kara a gaya musu a jakunan su su gyara ba kaga lallai ne su rike mu ba abin da muka gani a zahirance abin tausayi ne babu makaranta ko ɗaya wadda za a ce ɗalibai na zuwa suka daddanne min kafana da hannuna sai na ji ɗayan shi kuma yana cire min wandona sai suka yi lalata da mun samu bayanai waɗanda suka ɗaga mana hankali daga yaro na cewar ga wasu abubuwa suna faruwa marasa daɗi. Ai ba shi kaɗai aka yi wa ba, akwai mamonitan da aka yi mai. Ku kasance tare da shirin domin iyali kowace alhamis da karfe shida na safe agogo agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe biyar agogon Ghana. Jama'a tambaya ni ke da. ko ka In yi shuru ko in yi magana. Masu sauraro kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi. Ga rahotonmu na musamman a yi sauraro lafiya. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta tattaro 'yan jaridu daga ƙasashen duniya 18 inda ta ba su horon aikin jarida a jami'o'in north carolina da ke chapel hill da kuma jami'ar texas kana aka yi rangadin jihohi da garuruwa daban-daban da ke nan amurka da su amurka ta zabo 'yan jaridun ne daga kasashe irin su brazil bulgaria colombia georgia jamus indonesia malaysia nigeria pakistan rasha da sabia sauran kasashen su ne slovenia sri lanka tunisia ukraine haɗaɗɗiyar dolar larabawa da kuma ƙasar vietnam ko da baya ga horon aiki da 'yan jaridun suka samu kazalika sun kuma sami karin kwarewa kan tattalin arziki siyasa tsaro zamantakewa irin na amurka baya kuma da ganawar keke da keke da suka yi da wasu manya daga cikin kusoshin gwamnatin amurka da ma kusoshin wasu gwamnatocin jihohin da ke nan amurka sai dai bisa ga dukkan alamu galibin 'yan jaridun sun fi karkata ga yadda tsarin tattalin arzikin amurka ya ginu daga ƙanana da matsakaitan masana'antu ya zuwa ga kaiwa ga manyan masana'antu. Diego Carranza Agudelo, ɗan jaridar ƙasar Colombia ne da ke aiki da jaridar Le Republican. Pretty important this true for me because I have known so many things I didn't know about America. I mean, when you Eh, Mahimmancin wannan rangadi a gare ni ya bude min ido sosai don na samu karuwa sosai akan Amurka da baya ban sani ba. Dama ina tunani akan ƙananan masana'antu a Amurka amma ban san da wurare irin su uh, rale California da ma San Diego ba. Akwai wurare da dama a nan Amurka da na ga hazikan amurkawa da ke da tunani da kuma suke sarrafa tunanin eh, nasu zuwa abin da zai amfane eh, su. Kaga mutanen nan masu kananan masana'antu bawai kawai na hada-hadar samun abin masarufi ba ne amma haka na sababa samar da kamfanoni idan kuma ka samar da kamfanoni tamkar ka eh, samar da aikin yi ne kana kuma ka samar da kasar kudaden eh, shiga ita ma shahararriyar 'yar jaridar nan da ke kasar haɗaɗɗiyar dole larabawa dina mustapha ga abin da ta shaida min You know, I thought that the uh, American economy is built on that tycoon huge companies. While I realize now that it's it depends on the small project entrepreneurs and startups. Da na ɗauka tattalin arzikin Amurka ya gida ne akan gingima-gingiman kamfanoni na ƙasar nan. Amma yanzu kuma sai na gane cewar ai tattalin arzikin ƙasar ya dogara ne akan ƙananan masana'antu. da ke tasowa kuma a nan ana mara musu baya sosai abu na biyu kuma shine na samu karuwa sosai yadda ake amfani da kimiyya da fasahar uh, zamani don a sauƙaƙa rayuwar amerikawa misali yadda ake amfani da fasaha wajen samar da makamashi ta hanyar amfani da hasken rana bugu da ƙari na yi uh, cuɗanya da 'yan jaridu sha 18 daga uh, ƙasashen duniya daban-daban hakan ya ban damar fahimtar sauran ƙasashe you know journalists from different backgrounds different cultures and it was um, a very good chance for me to meet them and to learn more about other countries. I am Renato Mota. I am a, a tech reporter from Brazil. I mean, the biggest thing we, we I get it from this tour. Sunana Renato Mota, ni dan jarida ne mai ɗauko rahotannin kimiyya da fasaha a ƙasar Brazil. Babban abin da na fahimta a nan shine, na san Brazil na ƙoƙari a fannin fasaha kuma abubuwa na kankama. amma a iya cewa a ɗan sama saman nan ne kaga nan kuma mutanen sun daɗe suna fafatawa babban darasi a nan shine bin al'amura sannu a hankali da kuma yin hakuri so Milutinovic, ɗan jaridar tashar talabijin na ƙasar Safiya ga abin da ke cewa IT, especially software. Fasahar zamani na haɓaka ƙasa ta, amma in na yi mukarana da Amurka gaskiya akwai bambanci mai girma. Kuma a nan gwamnatoci na marawa waɗanda ke ƙoƙarin ƙirƙiro wani abu sabo na daban. Dr. Abubakar Umar Kare na Jami'ar Abuja. ya ce irin wannan gayyata da gwamnatin amurka ta yi wa 'yan jaridun ƙasashen duniya abu ne mai amfani musamman zai taimaka wurin tafiyar da ayyukansu a ƙasashensu. musamman ma zai amfani su ɗan jaridan saboda na farko dai a cikin mabuɗin ilimi sa'an nan kuma irin yanayin da abubuwa suke a kasashen su ya ɗan shan banban da abin da ya faru a abin da yake wakana a amerika saboda haka da za su da abubuwa koya zai zama musu mai amfani kwarai da gaske ina ganin cewa ilimin su da sanin su na waɗannan mummuyin bangarori zai taimaka musu kwarai da gaske wurin aiwatar da aiki sa'an nan kuma ina ganin cewa shi aikin jarida aiki ne wanda ya gaji tafiye sannan kuma akan ce shi dan jarida kamar masani ne akan dukkan al'amuran da suka jibinci rayuwa to saboda haka idan ya je ya ga yadda rayuwa ta a wata ƙasa ko wani gari zai mai amfani kwarai da gaske sa'annan kuma za a iya cewa ƙasar amurka tana da kwararrun 'yan jaridu da kuma kayayyakin aikin jarida wanda ba lallai ba ne a kasashe daban-daban musamman ma na afirka musamman ma irin namu na afirka akwai su saboda haka irin wannan gaita da aka wa 'yan jaridan mu za ta buɗe musu ido sa'an nan za su koyi abubuwa da dama game da yadda ake aikin jarida da yadda ake sarrafa abubuwan da ake aiki. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga San Francisco. Ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman a kasance lafiya. tsaka mai wuya. Sunana Asabe Baba na haya, shugaban mata 'yan jarida na Najeriya. Tsaka mai wuya. Wannan shiri daga muryar Amurka. Ina jin daɗinsa kuma 'yan Najeriya duk wanda ke saurare a duniya ya san yana jin daɗinta. Domin na ilmantar da mu na karantar da mu na ƙara kawo mana fahimta inda ake samun matsaloli da dalilan matsalolin da kuma yadda ya kamata a shawo kansu. sunana Ahmadu Maru, sakataren mai watsa labarai a kungiyar maca da manoma da ake ce ma platform paysan na Nijar. saka muna son shi yana cikin remu, dole da za a yi shi kahin ya fara ma kana tuna wai bisa me za a yau wai bisa me za a yau duk wanda bai da gaskiya gaskiya ina yana da wuya gare shi wani bi ma ko wani na ma magana ma baka ji in kana saurare sunana ambassador Yusuf Mamman ina taya sashen Hausa na murya Amurka murna saboda shirin nasu mai kayatarwa wato tsaka mai wuya ni sunana Abdurrahman daga Sabon Fadama Accra Ghana na sauraron tsaka mai wuya saboda muhawaran da 'yan siyasa suke yi muna koyan abubuwa tare da wani wannan muhawara da suke yi shi yasa in mutum na son ya ji ma'auran siyasa sai ya saurari tsaka mai wuya akan VOA Voice of America. To madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin na gari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa. yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni nazar ahmad hausawa ke cewa a huta lafiya.